zankale saboda daɗin abin da ya shafi ita magana da ake mana ya ji Allah ta'ala yake cewa da manzan Allah bai kasance baba ga ko ɗaya ba daga cikin rijal na wannan lokaci na zai zaidu sai ya zamo bayan an kammala wannan magana aka ce da muminai kuma ku tuna Allah kuma tuna Allah mai yawa a to an kwatanta mana zakirin Allah kathira udkurun laha zikran kathira to an kwaranta mana wa zakirin laha kathira yanda take an kawo misali da wanda ya zamo abin nan a wazifarsa ta ƙarshen dare shine tasbihin zahara to za a rubuta shi cikin zakirin Allah kathira kaga ai tasbihin zahara tana yin ta ne duk bayan sallah ko to in kes kayi raka'a biyu ne na lafila ko kuma iblis ya rinjaye ka baka iya raka biyu ba amma dai sai ka rike tarbi kai Allahu akbar Allahu akbar 33 subha walhamdulillah walhamdulillah 33 subhanallah subhanallah 33 sannan a ƙarshe karke da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to shikenan amma dai in so samu ne a ce akwai rako'in to in ma hakan kai an ce za a rubuta ka cikin zakiri na Allah kasira alal aqalla ga batun kuma ka tada matarka da dare nan ma ku yi raka abi rak ku kuma komawa baccin ku nan ma za a rubuta ku cikin kai an rubuta ka cikin zakirin Allah kathira ita kuma cikin zakira ce an lura wa zakira ta dama gaje mana ko to shine to sai zaman tana cewa ai haka Allah ya ce wasabbihuhu bukratan ku tsarkake sunan Allah shine safiya da yammaci kaga bukuratan an ce mana farkon sa bayi asilan kuma yammaci kaga misali da sallah asuba ya akwai tasbihin zahara ko haka mun yi azhar da la'asar ko haka mun yi magrib da isha muna da tasbihin zara kaga dai abin da ya to haka ko to kuma sannan akwai hujjan batun abin da ya shafi zaman wazifa da ake tunda nan ai lokaci biyu ne ko kaga akwai masu wazifa da asuba yawwa akwai masu yin bayan magrib akwai kuma ma yawa shine asuba ko bayan magrib ko kafin magrib misali to kaga abin nan bukuratan wa asila kenan shi ma kuma ya danganta da bangaren da mutum ya zaba to aka ce mana shi wannan ubangijin da ake umartan mu ko ya umarce mu haka aka ce huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake sa muku yake tausasa muku ma'ana yake muku fatan alheri ko yaushe ku mu'minai kenan in mun dawo kan kowa da kowa kuma kuma sai imam ali can da yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ko sai aka ce wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa me yasa Allah yake mana haka yace li kurjakum min adh-dhulumati ila nur zai fitar da ku daga dukwai na eh, jahilci da zalunci da sauransu ilan nuri ya kai ku zuwa haske kamar yanzu halin da muke a ciki ai ka gani ko abin da ya shafi da'awa da ake me yasa mai da'awa yake kira me yasa yake kira me yake mana fatan alheri yace li yukhrijna min adh-dhulumati ila an-nur dai ya fada mu daga duhun zaluncin azzalumai ya kai mu ila an-nur nuri shine tabbatar a hukuma islamiyya karkashin qala Allah wa qala rasulullah shi ma ya shiga nan wa kana bil mu'minina rahima shi Allah madaukakin sarki majin kai ne ga mu'minai da an yi imani da wannan da'awa yusalli alaikum din yana daga cikin haddata da mai kira shi ma duk salatin Allah ta'ala ne yanzu wannan gogoriyo da sai suke yi duk salatin Allah ne yana magana ne a madadin Allah a wannan zamanin yana kira a zo a ba Allah kuma bi idini <laughs> da izinin Allah wani ya ce mun san dai annabi <laughs> wahayi aka yi ba. to ya ga aka yi alzakzaki izini. Na'am? balligu anni wala waya. Ko? <laughs> Ko yana aita ai ta isa ko? To balantana ma balantana ma balantana ma. Kawai dai faɗa ma ne ba za a yi ba. Ba za a faɗa ba ɗin. An lura? Yawwa to shi ne. To saboda haka bi izinihi. To wannan duk yana daga cikin salatin Allah ga muminai. Ya tayar muku da mai kira. Ka gani ko? Dan ya fitar da ku daga duhun zalunci. an nur haske. ko ya fitar da ku daga damuwar duniya in ka riƙi salatin annabi mutuwar ka ta zo to Allah ya fitar da kai daga duhu duk ma ya kai ga cikin haske kabarinka zai zama maka haske amma in ka riƙi wannan in ka cika mumini kuma ka riƙi wannan salati ranar tafiya ka lahira wannan kabarin da zaka shiga to ka tafi ne min zulumati ila nur shi Allah ya kasance rahiman majiyin kai ne bil mu'mini daga mu'mini to Allah ka amince da imanin mu kuma ka cika mana alkawarin masu imani to idan aka yi haka ya fidda su daga duhu na zalunci muƙaddara daga gwamnatin azalumai ila nuri izuwa daular musulunci tahiyyatuhum a lokacin nan su da congratulation din nasu ga yau mai alƙaunahu ranar da suka haɗu da wannan nur din an fidda su daga zulmat suka haɗu da wannan nur din daula islamiyya ce ko kabari ne ka shiga ko an yi tashin kiyama an yi komai idan an haɗu da juna za a rinƙa salam zaman lafiya yanzu ka gani nan a bayan buɗi na miliyan ɗari ne bai ma rufu ba ana maganin leƙo kuɗin kamar salak daga zamfara nake har kano salam kai ƙasa ta yaro an lura sai ne yau mai alƙawarahu in suka haɗu da shi shiwa wannan nur ɗin an lura wasu na fasarar cewa an haɗu da Allah <laughs> in za a je gaban Allah a tattauna ko to wannan dai ga abin da Allah yake nufi wannan ya da ku daga zulmata din nan ila nur ranar da aka haɗu da wannan nur din to shine gaisuwa za ta zamo daula islamiyya ne dacewa ne a lahira cikin kabari ne mutum ya shiga a dinga zuwa ana din sa wasu maziyarta mun sha kawo ko masu ziyara a rayuwar barzahu din nan a gaishe ka a ce ai kai ka ji daɗi ka ɗauka wanan kaza ne din nan ya ce a ina ba shi bane ai Allah ne ya yi mu a siffarsa wata rana da aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kace Allahumma salli ala Muhammad wa adadin ku gaba ɗaya aka bige harfan da kuka yi amfani da shi sai aka halittar maka masu ɗebe kewa kuma mai ɗebe kewa irin wanda kake so ko 'yan ƙwallo ne in aka kai ka kabari yau in burin ka ganka a filin ƙwallo ana ta ƙwallo kawai an kai kabari jama'a sun tashi ganga da yara masu kyau duk kamar ma kan su ana ta kwallo ana ta murna kai ta ci an lura sai an tashi da kwallon za a tafi sai ce ai ba yan kwallo bane mu ba kai ne kullum babanka yana kai ka a fodiya ana karatu ba imamu bakir ko oh, ce eh, to ai shine yanzu ba ka ai ka san ka baro duniya ce eh. ya ka ganin da can ko amai da kai dan shi ya ce a ah, ina ga filin kwallo ko kaya ba <laughs> an lura to haka nan idan babba ne duk irin abin da kai fi so in kai san zaman majalisa ne ana tattauna an ɗora shayi kawai ka a majalisa wani guri kuma duka ka san mutanen ana shan shayi ana tafira ana waye sai za a baje su ce mu ne harfan nan ne da aka yi sadawar ka amsa Allah ya mayar ma da su haka musamman in kuma kai daman kila ma mutum bai aure ba ko duk inda yake yana hello my love an lura to kawai sai dai ya ji wata ta zo kwaran kwatsa man sallama a bayansa salamu alaikum dan uwa kana nan <laughs> wani wasan nuna ba an zo mu zauna a nan bibira a tattauna a rakashe a lobe a nan sai za ta tafi da ce ɗaya ne daga harufan salawa ɗin nan da aka faɗa lokaci kaza kai salati sai Allah ya yi ni sauran suna zuwa tana tafiya sai wata ta ƙara zuwa haka Allah yake wa mutane wannan rikici ba to an haɗu da wannan to kai duk abin da za a ce salamu aminci ai kai baka da matsala yanzu suna zuwa an lura to akan rishin sa'a wanda ba mumini bane shine yake haduwa da abin da yake na muni ya haɗu dodanni su zo su same shi su caccaskara shi su ba shi wahala abin da ya fi tsoro shi ma a duniya kaga can abin da ka so ko to idan ba mumini bane ya je rayuwar barzahu kuma abin da ya fi tsoro a duniya ko kadangaru ne ko kiyashi ko kyankeso su zo su yanyame shi ko ina eh, kyankyaso yana ta ihu ya ta tsalle ya faɗi ya buri ma ya miƙe za su ce za ka ci gidanku mu ba kyankyasai ba ne wani kamun tsina ko kuma ka ga almajiran malam zakzaki ya zuce ta unguwar kudu muzahara ka ce masu baka aniya masu bakin kaya to wannan harba ne ga wasu nan ma suna zuwa mu bar mu tafi mu wannan ma mai sauki muka maka ga kunami nan sai ya ce ya shiga ugu ya lalace su ce ka kira shiga ugu ba ɗaya ba ka kira udu la ta da uliyama suburan wahida saburan kadira ka ce ka shiga ugu ma lala gashin komai da komai na duniya su ma suna tafiya haka bala'i dai ya rufe su to amma da yake ba a kawo in can ba ana maganan mumine ne nan isa muka faɗi rikici ba muka tsaya sau kuma mu a ita muke ita muke so ko Allah ya tsare mu da abin da zai ja mana bala'i to wannan shine to tahiyatuhum ay tahiyatul mu'minina yawma yalquna a lokacin da yalquna za su haɗu da shi shiwa wa kenan wannan yawwa an lura ba fa Allah bane yawwa sakamakon da Allah ya dana da musu shine ake haɗuwa da shi yulaquna jaza'ahu su haɗu da sakamakon Allah bil qabri a cikin qabri awul ƙiyama ko kuma kiyama kaga an tafi duk lahira gaba ɗaya ko to wannan sakamakon kuma yana faruwa tun daga nan duniya yanzu ba gwagwarmaya ake ba wa'anda Allah ta'ala ya kai su bayan daula haka za a dinga ta walimomin congratulation Allah ya kauda azzalumai ya samar wa da al'umma an saka musu mara kuma za su shakata an lura sai Allah ya ga kuma ya za a dori kan biyayyan Allah to kai wacce ita ma dai jarabawa ce amma wannan mutum ya jinye jarabawa gaba ɗaya ta kabari ko abin da ya shafi kiyama salam suna aminci ya tabbata a gare ku yusallimu ba'dhum a ba'dha ka gani ko yake cewa yuhayyu ba'dhum ba'dhan yawma yalqawna thawabullah bangare yana gaishe da bangare ranar da aka haɗu da sakamakon Allah bi an yaqulu assalamatu lakum assalamatu lakum wannan suna aminci ya tabbata a gare ku wannan suna aminci ya tabbata a gare ku min jamil afat ba ku ba wani gaba ɗayan afat afat daga zani ko ka shiga gida a ce magi ya ƙare yau ba ruwa ko jarka ɗaya a samo mana ba mu da omo ba sabulun wanka ba ba ba a ina aminci ya tabbata a gare ku ba ku ba wani abu ba ka ba babu ba wahala ba yunwa ba ba ba idan aka ce ma menene yunwa ka ce yunwa ni da kamar na san sunanta me ma yunwa ya kama manta da ita an lura saboda ba babu Afad an samu afiya daga Allah ta'ala to Allah ya azurta mu da wannan lafiya mai mantar da mutum duk wata matsala sai aka ce mana abin da ya shafi sakamako na Allah ka gani ko walqa wallahi abin da ake nufi da haduwa da Allah ai liqa'u sawabihi nan ma mai tafsiri ya ƙara bayyanawa <clears throat> la ru'yati ba wai ganin Allah bane la'annahu bi manzilatil qawlihi domin ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da abin nan yake eh, kawowa an lura to muna ba a zuhun ala ba'dhin wa addalahum wannan sallama kenan sannan bayan wannan gaisuwa da ake ana kowa munna kowa in an banna a addallahu lahu jiran karima in an bannan kowa yana tunanin inda zai je ya ma matsa gama gaisawa an kamar misali an gore yau an kai shi ɗaki ko an raka shi gidansa ya fito ya rago abokan sa su tafi da shi da su ya fi gaggawa a rabu eh ana salamu alaikum mana ana sa alheri yana amin na gode an lura amma shi wannan salamu din daidai ne amma dai ya fi matsuwa ya koma inda ya fito din da ya rago su kofar gida to su ma haka suke wannan ana gaisuwa ana sannan ana tunanin a'addallahu ai hayya Allahu lahum ajran karima Allah ya tanada musu wani sakamako ma'ata karimin tare da karramawa lahum a garis inda ya i'ta'il ajari lokacin da zai ba su sakamakon akwai batun karramawa ya ayyuhan nabiyyu aka ce aka karshe ya kai wannan annabi inna sha shahidan mu mun aiko ka ne dan kai shaida ga wanda ya ba Allah tun daga Adamu har na lokacinka an ga al'ummanka ka gani ko Allah a akan al'umma na farko da naka wa mubashiran kuma ka kasance mai bishara duk wanda ya yi biyayya ya bi ka ko ya bi annabawan da zai gabace ka ko ya bi magadan annabawa na bayan ka daga Ali zuwa Mahadi kai masa bishara cewa shi wannan abin da muka faɗa shi Allah zai wa dan Allah ne shi wannan zinan mun muka ta daga har ka zama mai jan kunne kowa duk wanda ya saba daga Adamu zuwa kanka daga Ali zuwa Mahadi duk wanda ya saba shi ma kai masa gargadi shine nazir mai gargadi ka ja kunnin su su kiyaye kasi haka iya ni lalla sannan kuma kana cewa abika izuwa Allah la ilaha illallah ku zo in kai ku wajen Allah la haula wala quwwata illa billah wa sai faɗi wannan magana ku zo in kai ku wajen Allah iya ni lalla kana kira izuwa Allah bi idnihi da umarnin Allah shi yace ka zo in an bi ka shi aka bi la haula wala quwwata illa billah in an ki ka shi aka ki in an faranta wa shi aka faranta wa la hawla wala quwwata illa billah da idinin Allah haka ai ga dama gani ko yace wasrajan kuma yayi ka ka zama fitila mai haska hanya ka gani ko sirajan ka gani mun yi da lugar da aka wata batun Imam Hussein shi ne haska hanya maya. mai littafin ya kawo mana da lugar abin nabarasat ko ya kawo da lugar nabarasa nabarasa shine kamar wannan dai abin da ya shafi abin nan ya take musbahan muniran mai haska hanya ko ba kuma da ya ce man kuntu maulahu ba hadha aliyu maulahu to ya haska wanda ya gana ma ya bi wanda ya gana ma kuma sai ya saki hanyar hasken da annabi ya haska sai ya zaɓi inda yake so ya bi to shine ya ce ya fi nur haske yana kwararowa daga gare ka daga nan aka samu faida allura. yawwa daga nan aka samo faida ma'ana abubuwan da yake fitowa na alhairai kamar abin da ya shafi bangaren shi Ibrahim ya tsira radiyallahu ta'ala anhu kaga ai saboda baitoci da yake baɗawa na yaman annabi duk wanda ya ji insha Allah wanda ya masoyin manzon Allah ne to zai rausaya da sauransu to yasa da kuma kamar kalmar alfazari da yake cewa afadan nada faidan wa amala sa'adatan ko baiwa ta malala malala mai sunan malala mafa'ulul matsala. ba zan da da wa tsada da allura to kamar irin wannan to nan ma sai yake cewa munira yace ayyifidun nur haske yana fitowa daga gare ka dada sannan har wala yau imam ala haske ne na manzon Allah imam Hassan imam Husaini imam Zainul Abidin ga sai da Zahra har zuwa Sabil Asari arwahuna lahu alfida to ka gani wannan dishi ma yana daga cikin abin da ya shafi nur din wa bashirul mu'minin sannan har wala yau kai bishara ga mu'minai bi anna min Allah fadlan suna da ziyada fadlan shine ce ziyadatin alama yastahiquna dadi akan abin da suka cancanta da shi an lura kaman wata rana to ana kama da wannan mun ji haka kamar malam tumi muna karatu yake cewa yanzu misali in Allah ya saka mutum a cikin allan da ya ce masa kaya aikin da ya kamata a baka allan nan in aka saka ka allan nan aka ce shekara kana a duniya in mutum ya faɗa ce to shiga ka zauna a allan nan in wannan shekarun ya ƙare na ibadun da kai in aka da kai daga aljanna da kuɗinka ya ƙare an zalunce ka ba zalunci an lura in kai shekarun duniya aka ce fita kuɗinka ya ƙare yanzu sai dai ka rinka biya in baka je da carbi sai ka nemo carbi ka fara salata annabi kuma an lura to sai zama ma tun nan kai kawai ka gama biya gaba ɗaya zama na har abada to wannan eh, wa bashirin mu'minina cewa bi anna lahum A fadlan kabira ziyara babba ita ce za ka zauna a aljanna yau shi ne su shek turu suke cewa idan mutum ya shiga aljanna zai zauna ne kamar hadisin da ake ce mana niyyatul mumin khairun min amalihi niyyar mumini ta fifice aikinsa domin inda kana raye a duniya baka bata ba za ka daina bauta Allah to wannan niyyar ita in ka shiga aljanna kai ma ba za ka fita ba an lura baka ba Allah eh, abin nan date ba kana yin ibada ne madaddar ma dumtu hayya ko irin yadda sani isa suka ce to haka yake inda ka dawo mu a rayuwa ba ka daina bautan Allah ba to wannan niyyar da kake da ita ita ce ta dore in ka je aljanna kai ma ba za a fitar da kai ba an ɗauko ka daga nan ƙila ma ni da ya shahada zai dinga fatan ina ma Allah ya dawo da shi kuma wannan duk burin shahide ne ya da a ƙare a ƙara har a fasa maka a wargaza ma ƙwaƙwalwa i an wargaza ta ta baje a titi na yefe ana inna dubi kan wane Allah ka ba mu sabadi ko ga ba na za ga irin to shi kuma yana ce yana ce a da da shi a ƙara fasakan saboda menene ya ga natija da ma'anar fasakan mu ne nan da ba mu gani ba sai ga an fashe ana ya za ku tafi ku zo a ɗauko shi ya ce inna Allah ka ba mu sabati ko ɗaukan ma sai ya jaruman garki sai ya ɗauko shi iri shi yana burin ya dawo a ba za ga kuma guna gani to Allah dai ka ba mu sabati <laughs> za ka za a yi ta fama yawwa to kaga irin wannan kenan to mun gode Allah Allah ga masa fatin wa to shine yake cewa kai bishara ga mu'mina bi anna lahum min Allah fadlan suna da ziyada shine wannan falala shine a ma kari sama da abin da ka aikata alama ya ta kunahu kabiran kuma fa karin babba ai ya girma ko yawa zaman da ba ƙarshe eh anan fa sai ka kabiyan biyan kuɗin nefa da kuɗin reka ga kuɗin sabulun wanka ga ga ga ga sayan kayan sallah can fitin ba abin da za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka datar da mu arhamu annabi da iyalansa wala tuti'il kafirina yace karka karkata zuwa ga waɗanda suka kafirce ga wannan ubangiji da kuma annaban da muka aiko daga Adam zuwa gare ka da kuma wanda ya kafirce wulaya yan kufur wulaya su ma suna daga cikin wannan can da ake ce mana sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in lilwa aka ce yawwa saboda kar wani ya ce mun ce mutum bai ba alba kwarai ko duk ya kafirce da wilayatu aminul mu'minina ya kafirce tun daga Muhammadu rasulullahi har Adam kaco kap shi ma yana layin kafirai wal munafiqina da wanda suka ce bakin bakin la kai bana afida daga baya kuma sai suka da suka kama wani abu na daban to su ma da ire-iren su wanda zai go cikin muminai ya fake sai ya ci gaba da abin da ya gana ma munafukai kenan wada'a alahu ka duba fa wala tu na wani wal munafiqina kar ka bi abin da ya shafi kafirai a abin da suke so kar ka bi munafikai a abin da suke so amma wada azahum ka daure wa cutar wasu kaga ashe za su cutar kai hakuri za su cutar da kai wada azahum ka daure wa cutar wasu kuma yanzu practical muna gani akan Sayyid Ibrahim na Zakzaki Hafizahullah bai bi kafiran duniya ba bai bi munafiƙan Najeriya da suke raya su musulmi ne kila su ƙirƙiri wasu abubuwa da sunan musulunci amma kuma ya san ba musuluncin Muhammadu Rasulullahi ne. yawa kafirai tawaye yawa munafiƙai tawaye ku duba halin da yake ciki a yanzu ka gani ko wada azahum ka daure ya cutar wasu na waje da na cikin gida yace ya ƙara masa yace wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah amma za a yi fama to kuma kaga yanzu a halin da muke a ciki yanzu muka ɗauka a ce ma kan mu dauko daga adam zuwa muhammadu rasulullah kan mu dauko daga dan fodo a haɗa da shi ko daga imma zuwa dan fodo da imamu kumeni mu dauki iya sai din a yanzu yanzu ma sai ɗin ma mu ɗauka daga gellesu zuwa yau daga waƙen Gellesu zuwa yau din nan za ka iya lissafa zaluncin da aka yi malam zakzaki ba zai yiwu ba har yanzu kuma a ciki ake kuma duk bala'in inda ƙasar nan take a ciki kan wannan abin da aka yi maɗin ne saboda Allah kuma da ya ce nan kai za ka gane hikima Allah da ya ce wada alam ka daure wa cutar wasu saboda mene al'amarin ba karami ba ne ba saboda su za su dinga ta yi ne suna ɗauka ma ila ba abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi ka gani ko yanzu misali Allah ya dubi kamar abin da ya shafi ƴan uwa bari in ce ƴan uwa amfani da suna na umumiya ko waɗanda sama da ɗari biyu ko daga wa'iya zuwa yau ba a san inda suke ba yanzu akwai wanda ya rike adadin mutanen da su yan rufa'i suka ce sun binne a garuna Dari uku da arba'in da bakwai mutane nawa kuma ta bakin su sai aka ce mun rasa dubu ɗaya dari uku da nawa suka ce sun binne da kansu ta ina sauran mu mu jina ko ɗaya ba wannan adadin da ba su ce sun binne ba suna hannunsu kan lura in ko ba haka ba to so su gaya mana a ina suka binne sauran kuma an lura tunda su suka faɗa ga adadin da mu muka rasa su kuma ga adadin da suka faɗa da bakin su sun binne to nawa suka ɓoye kenan nawa suka ɓoye kenan sun ɗauka kuma wannan shari'ar tunda su sun ɗauka su masu mulki ne ko su ne manya a nan su ne da manya a duniya ɓangaren kafirci sun ɗauka kuma ba wani abu da za a yi sun ɗauka ba ranar da za ta zo a tobe su akan wannan abu. la'ila wannan mafarki da girma yake sun ɗauka da gaske ba wata ranar da za ta zo a tobe su akan wannan abu ka gani ko to yanzu misali ina sauran suke mafi yawan su dukkanin su ma'abuta iyalai ne na san a cikin satin nan da ya wuce an ji daga ranar alhamis zuwa yau juma'a ko yau kwana nawa kenan mallin safa tara ana jin maganganu da suke ta yawo haka ko a cikin yan uwa da yake ban cika son maganan ba saboda yanayin al'amari ne na bahasi amma shi ma yana daga cikin nau'in zalunci an lura batun cewa an ga mota sojoji sun shiga makarfi da wasu mutane guda uku dukkaninsu an tabbatar malamai ne irin na 'yan shi'a da dogo fari da gajere fari ka kaura, da wani ɗan siriri su aka fara cewa an fara kawowa gidan gurgun makarfi har ya zama al'umma sun ɗan ankara ka lura bayan kwana biyu sai ƙara ƙaro mutum biyu ana kawo su suma biyun har wala aka san cewa an ƙaro mutum biyu an lura to yanzu me ya kamata a yi a yi burus ko a eh to sannan har wani yake cewa wai abin da ya shafi sojoji ba su da hurumin su kai mutum gidan kurkuku dare an lura ya manta gaba ɗaya abin da suka yi suna da hurumi yawwa kuma ita Najeriya hukumar Najeriya ta san doka ne ta san ta a rubuce amma tana aiki da ita to yaushe za ka yaudari kanka in an ce ga sojoji kuma mutanen nan ba kwanan nan sai dai ce suna hannun sojoji ba a bariki to ka san kuma duk abin da za a yi suna so ya sun karyata sayin ne to suke dan tsatsakura tsatsakura tsatsakura ka gani akwai wani ba mu san mu faɗi suna ne saboda yanayin marketing su a zalibai. akwai wani babba ne ya kira wani dan wace masu yau garin mu an kawo malaman ku guda uku sai ya ce na san biyu amma ɗayan ban san shi ba ya ce akwai malam turu na kano ya ce akwai wannan mai zafin nan na kaduna ya ce waye mai zafi na kaduna sai yake ce masa muktar sabi nan Ba ka sani ba <laughs> ya ce eh na san shi sai wani dan siriri shi kuma ban san kowa ba amma da wannan uku suna nan an kawo su yanzu na riga na yi alkawari da babana yana da wani mukami baban nasa ya ce mun yi alkawari da shi ya ce kar na yarda na sa hannu cikin masu cutar da ku to ni kuma in san wannan in ɓoye na ɗauke shi a matsayin cutarwa shi yasa na sanar da ku ida kuma kamar yadda ya gaya mu wannan kafin waƙiya da kwana ashirin sai da ya ce za a yi kaza a gyalle su amma yana da ya tana aure a gyalle su sai ya sa aka ɗauke ta ya gaya shi wannan ɗan uwan kuma ba wani abu da ta faruwa a harkar nan ba sai ya gaya masa ya ce to da malam turi ne da wannan mai zafin na kaduna da wani dan siriri shi ko ban san shi ba bayan nan sai a karo guda uku to da yake duk da lokacin ma ka san su jami'an tsaro din da suke aiki yanzu wannan magana da muke aiki suna ji ko baka lura ba suna bibiyar da wayoyi dan lokacin ma an kuna waya da mutum zaka ji recording ake tana kaman iko haka kuma an an samu dan gab ma haka daga lokacin kaman ita alhamis din wacan da ta wuce daga karfe goma har wajen bayan sha biyun dare sai zama in ka kira ma zaka ji kamar ana fasa kwalabe kwarkwarkwar irin an dai ga network ya samu matsala ko to wai ana magana shi ya zama wasu kuma faɗa suke ƙaryar banza ce ya za a ci a daga ciki shine kamar masu cewa dinnan soja bai da hurumin ya kai mutum gidan kurkuku da kansa tambaya da yan uwanmu da aka yi kurkuku yan sanda sai kai su ina ce da aka yi waƙiyar zariya da farko da aka kira yan sanda ca suka yi ba su ko ba haka aka yi ba haka suka yi daga farko farkon waƙiya zariya ca suka yi ba su amma daga ƙarshe wanda mai kaki ne bai ruwa da rake a waƙiyar nan ba wada'a lahum kenan wani mai kaki ne bai ruwa da tsaki ba a cikin waƙiyan nan to abin da ake tafi da shi a munafunce wannan ya ce ba ruwansa wannan ya ce ba ruwansa kaza ala akalla to wannan ina kata ne a matsayin cutarwa yanzu waɗannan bayan Allah da ake yi nan kowa fa yana da iyali dukkaninsu suna da iyalai kuma da kanta gwamnati ta ce ɗari uku da wani abu ne ta binne to da adadin da ake nema cikin dubun nan da mu muka raza har da ɗan motsi suna ina sauran to abin da ya sa waɗannan mutane suke ta wannan isgancin da suke so ma'aikatansu ne na cikin yan uwa da suke babbaki a san magana, yi maganar mafakudai ko baka lura ba su suke magana in da an yi magana ya ce ai wannan fitina ce an yi kaza da an haɗa baki cewa ga adadin da kowace kun binne ina sauran adadin mu wa'inda muka iya ganin gawansu kaza kaza kaza har a nuna gawawaki da wane da wane da wane a zubo adadi eh, ko gawansu ko su suna ina a ce duk a harka an haɗa baki ana magana ba mu yadda ba yan uwanmu suna hannu za a kawo wannan lokacin to amma da yake su na cikin gida sun dage wasu ma har kuɗi ake biyan su su ci gaba da faɗin gashi gashi yanzu wannan adadin da su sai suka faɗa na hannunsu da ba dan zai bane wai yanzu ka daɗe a jahannama da ba dan zai bane ya faɗa da yanzu ka daɗe a jahannama sai din ne ma suka faɗa amma tare da shin kasa su kurkur suke ina sarrafa kan wannan mutumin eh nan eh da nan Ko ce ta yi nan ta yi nan <laughs> ba dai ta yi ba uwarka ce ta yi nan ta yi nan an lura to irin wayannan abubuwan kaga zalunci ne to wannan riyal ne ya zo shin mu nuna mun damu da abin ya dace ko ko mai birs mai watsi da abin ai kaga dole mu bincika ko to a cikin binciken ake amma sai wannan yazo ya ce an ce kaza <laughs> wannan yazo ya ce an ce kaza to kai hakuri ana nan ana cikin bincike su ma wanda ba sa so sai hakuri mu bincike muke in ba haka bane za mu ce muku ba haka bane sai ku sha ruwa ko sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha in kuma haka ne sai mu ce muku ku yi haƙuri ta tabbata haka din ne amma ba a gama ba ana kan bincike ko to haka Allah yake da ikonsa to wannan Allah kalla wada Allahum ita ce ta jawo muke wannan magana an lura wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to mu ma abin nan alallahi tawakkalna ko bi hadal am ko to mu ma ga Allah muka dogara kuma ba wani abu da zai hana idan ya zama tana cewa an ji wani dan motsi a yi magana a kai ya ce ya kafi ka azahu zai yi isar maka cutarwar da suke yi da niyyar halakarwa ai duk waɗanda suke so su halaka suke so ko to Allah ta'ala ta Allah ba tasu ba wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa in aka ce Allah ne wakilinka akan kaza to Allah ya isa wakili ma'ana ka more wakili ai mawkulan ilai al'am wanda aka dankar al'amari a gare shi ko fil ahwal kulliha a cikin al'amari gaba daya wani akwai wani mai Allah da muke magana ce ya wannan lamari nace shi ma malam tu nace masa a lokacin nake cewa atudi ma Allah ko ba na ja alhaqu ma alba da sai nace ce Allahu ma wa turu ma Allah haka na eh sai to shikenan ma alhamdulillah mun gode Allah din da suke suna Allah yana tare da al'amarin su ko da duk wani abu da za a yi to mi hakuri yan uwa ba abin da ana tsaye gumi bane su wannan zaliman ba su da garanti ba abin amintattu bane ba kai da kake musawa kai mata za su iya ɗaukaka su kai ka wani waje su koyi su turo wani su ce neman matarka kuma wai baka nan ka mutu an lura yawwa wani da aikin su ne kaga cutarwa saboda sun yi imani sun yarda da abin da Allah ya tanada musa a can ya ayyuhal ladina amanu ya ku yawwa ya ku wanda kuka yi imani yanzu an ce mu ne bishara ko to ga wata magana ta daban da aka yi hota, wani a ahkam ne kuma za a fitar mana ana ya ku wanda kuka yi imani da Allah da Annabi idan katul mu'minatu in kuka auri mace mu'mina sun muhunna sai kuma ya zama kuka sake ta min qabla an hunna. Eh, abin nan tun kafin ku taba su aka ana cewa ko taba ta bamba ko yawwa wai aka ce in ji barayin hula ko me yake ja A'a ɗayan hula ai yawwa ya ce wai ai na shiga ban ɗauka ba tafi da ɓarawa gaje ko yawwa ban sa da ɗauka ko aka to ne. sun baɗa lagatu hunna ko min qabla anta masuhun sai ko ke su tun kafin ku taɓa su in aka ce kafin ka taɓa su mutum mm, bahaushe ya san me Allah yake ni ko yawwa kaga ko taɓa ta to in ku sake ta wani abu bai shiga tsakanin ku na mu'amalan namiji da mace ka gani ko shine ma mai tafsiri ce ai min qabla anta jami'u ma'hunna ba ma ba ku tara da su ba wa malakum na min idda to yanzu ba ku da idda a kansu kaya ne ko ai ayyamun tarabbasul mar'a kwanakin nan da mace take zaman jira fiha a ciki me take tarabbusi tana jinan jini uku an ta gani in ta yi jini uku nan to an tabbata ta sami tsarkakan mahaifa ba ta da ciki ga wancan mijin da suka barbu da shi tun da wani abu ya shiga tsakani to yanzu misali a nan gun kaga hukunci ne Allah ya ji ko kwatsam ana cikin wata magana ta daban kuma sai ta mana daidai da maudu'in yaya za a yi ka auri mace ba abin da ya shiga tsakanin ku sai ka sake ta ko mutum ya sake ta ko na ɗan bari mu ɗauko ɗan ƙarami yanzu a yanzu ana wani gwaje-gwaje ko a ce bayan wannan gwaje-gwajen ba sai bayan an yi aure sai aka auna sai aka ce ai aka faɗi wani abu wanda kai in kai ne in ita na da ita ba ka yadda ba in ita ce ba ka yadda ko kuma zaman ku a haka a shar'ance cutuwa ne zaman ma ya haramta ko kaga mutum zai ce ya sake ta ko to shine sai aka kawo irin wannan alal akalla to mu dawo gida yanzu ne muke cikin harka a yanzu na gama magana suna turowa ne matan mutane ko yanzu daga cikin mafakudai sai mutum yau aka daura masa aure da matan wani daga cikin mafakudai Allah ya Allah ya kiyaye yau suka tare ko da yamma an je an tare ya irin da ko abokan nan sun koma ya tafi sai waka zaka yi da sai ga ana wasa da babura aka je aka yi da wane da wane da wane ne ga san dawo an daura ma aure kuma hata tare har ya zo sayan kaza to yanzu ya zai cha zai bai ji ba na'am sai ce bai ji ba to kaga anan zamu iya fidda wannan practical din ka aure mace baka taba taba sai ka sake ta an lura to ba idda amma inda a ce ta yi sun yi kamar kwana uku ba da tarewa sai mijinta ya bayyana sai ta ce ita ina ta ce ma ila ma wata ma ta ce Allah ya isa da da suka sa da ma dai auren daman na ce da baban ni ba na so eh, to yanzu ne ta gida zan koma ko ta ce mutum ya sake wani lura to kaga anan ne dole sai ta yi idda ga mijin ya dawo amma dole yanzu kaga an ja mata sai ta yi idda kuma dan hakuri na wani dan lokaci ne kika to yana azalaman fa adadin nan da muka faɗa mafi yawa masu auren cikin su wasu da yawa an sa matansa sai ya aure kuma mafi yawan masu zuwa a neman auren wasu ita jahiliya take turowa ma a neman auren wasu a kowanne ta ware inda matansu yanzu sun yi aure da an sako su kamar irin su shak turi sun suka turo wanda zai nemi malama maimuna sun suka turo wanda zai nemi malama jamila sun suka turo wanda zai nemi matan malam mustafa fatisko sun suka turo sun suka turo da wa'annan sun yi matan yanzu sun yi aure na rantsa da Allah da yanzu an wuce wajen ta Allah ba ta su ba su suka san me suke so su hada a wannan bangaren amma mafi yawan ɗaiɗai kuma sun yan uwan mata da daman gaske sun yi aure kuma mazan su suna nan to yanzu irin wannan kaga anan ne za a samu wannan practical din a ce yau ne shi aka daura. na san kwanan nan akwai wata shi ma matan <laughs> Muhammad Bakudin ce ko an an sa rana kila ma da an yi wajen sati uku da aura. to mai sun sai sai ga wannan magana sai ga ce eh kuwa jama'a <laughs> mana anguwa dan dagata an lura kaga shi ba ma a daura ba amma dai an ce ya biya sadaki to wannan jawal din kaga in kes ne daga Allah madaukake sarki ka a Qur'ani amma ila wani da sai ya ce to wannan mai ma'ana wannan aya to iya mu akan mu an ka ganda sai ka ji ah, eh ko haka fa zai iya faruwa a gani ko to wannan alal akalla mun kashi ne a matsayin practical kuma akwai bangarori daban-daban da za a iya samun irin wannan abubuwan ta gani ko to ba ku da idda da za su yi na famatti hunna nan ma kaga kwana ce ai akwai abin da ake cewa mutu ako kuma ga kalmar ta yi garma, to akwai mutu atin eh, eh, haji, akwai mutu atin talak sai kuma wacce ɗaya mutu'atin ko da wasu ka fi so a yi maganar ta to wannan ba ita bace Allah kakkari ta kaji an ce ku yi mutu'atin <laughs> da su an lura ba matti'uhunna ba ita bace ma'ana ku jiya musu daɗi can baya da aka ce umatti ukunna wa usallihu kunna sarahan matan annabi da daula ta kafu suka ce a can za musu kayan ɗaki aka ce a ka gaya musu in kuntunan eh, in kuntunan duniya duniya ko wazinata Umar, ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila to kai ma mumini daga aure da aka ce to yanzu sai kai daman alhaji ne kai gara da wadata ko to sai ka dan kyautata mata kuma ashe ina shigowa gida ya kwalla salawat ta dauka ma saboda munna angwanci ne ya kai sai ya faɗi sunan su wani ne gasar an kasa na marka gaba ɗaya zo mu tafi tare an lura da an je markan dama da ta tare in ya ga dama in gidan haya ne ya kama ce to nan zai zo ku tare kai wannan ku da cikin ne yanzu ga amarya kuma angonta ya dawo yanzu ita sai an sake ɗaurin aure yawwa sai ce zo mu tafi an ce ga su wana sun da yanzu haka suna marka ta je a gama sha'ani ko bayani ma ba za a yi mata ba dama mun ji kishin kishin har an kama gida alabashi daga baya an samu yan kwanaki sai ta yi man bayani da kanta an lura ai da kai kaza kaza kaza kaza <laughs> hadi kaza kaza an lura sannan sai a wuce wajen to kaga wannan aida ya shiga mumini ko yawwa ba kuma yazo yana hararsa ba banza kawai sai ya dawo ni na san da bai cancanci ya shahada ba eh tun da aka ce wai <laughs> an lura amma mumini kaga ba zai ba zai zama yayi <laughs> wannan abun ba to wannan kenan dan haka ma wani dan da yake cewa shi abuninsa kar Allah ya jarabe shi dama shi haka ma ba zai nema ba to ka Allah jarabe shi wata rana a umarni a ce ya aure wani mata shahidi yace shi abin kunya ne ma a ce yana jira kawai wai a shahada ya aure mata shahidi ai wannan tambaya ya zama dai ma an lura yace Allah ya kiyaye shi a ce ya aure ma mata shahidi ka lura ka san kila wani shedan ya sarkafa masa yace ma shi kila tunda ana ta shahada ma bari ya tsaya mata shahidi sun dan ba araha ko in wani ya shahada ya aura to kaga wannan zai je wajen da ake shahada yawwa to kaga irin wannan alal akalla kaga practical ne kuma tabbas yana da kyau mu tsaya mu lura in Allah ya faɗa abu to akwai hikima a gani ko to shine ke cewa tastawfuna iddata ta cika iddata wa matti'uhunna aka ce ku jiya musu daɗi ma'ana ku dan gwangwaje su da wani abu ai uqutuhunna muta'ata ku ba su mutu'a mutu'a shine abin jin daɗin rayuwa muta'atu tsala ake kiranta wa hiya ma tatsibu khatiriha shine abin da zai sanyaya mata ranta khatiriha abin da zai sanya ranta an lura bayan an rabu wa sarrahuhunna ko sallame su ko ai khalau sabilahunna ma'ana ku ba su daman komawa gida su in la iddata alaihinna tunda ba wata idda da zasu kaga wannan ma muka ce ko sai ya ce mata zo mu tafi wani ya dawo ko ki koma gida in gidansa ne nan daman ta tare to wannan alfamar da dai sai ce a zo a kwashi kayayyakin nan duk da aka jera duk da na cikin kicin da waye aiki ce kici a kamawa angon ciki gida tun da ya dawo an lura in kuma daman gidan haya ne ya kama da kuɗin da ya biya da komai sai ma ya ce astaghfirullah Allah na gode maka da kasa wannan al'amari ya zama haka sai ya ce kawai daga markas ana gama bikin walima sun dawo sai ya ce to kama hannun mijin ki koma gida an lura an an ga dama ma a nan gun sai a bayani a ganin ya mata shi ya bayani kun gane ni jama'a yan uwa ashe salawat ah. <laughs> salawat ni ne ma ne ce kun san abin da ya faru ko ce eh, ina ma ne sai kirahi sai sai kama hannunsa kila an hango ta mun da tana zaune da ita ka zo sai je sai mi miƙa hannunsa yanzu ya sai ya kama hannun da ya hada su bai da ba duk da an ɗaura masa aure amma bai da ba sai je sai dan ce ungo kama sa sai ta riƙe la haula wala quwwata ai an jaridu ma a wannan ranar ta an yi wani abu da duk duniya ba taɓa ba a cikin almajiran malam zakzaki to ba mu fatan wannan ya faru amma dai da awaci ko amma dai ba mu fatan <laughs> wannan ya faru an lura to shi ne yace matu na utu hunna muta'atin talaqi wa hiya ma tutiba hunna wa sarruhunna ay khalaw sabilahunna idla iddata alaihinna tunda ba su da idda sarahan jamila kyakkyawa ba wani aibi an lura ka san akwai dan mita da kulli ya aka yi ka abin nan ce kai ni na ban takura mu kai abin da na ban duk iska ce ka san ita wani akwai wani hima da aka irin haka din ai hima wannan dan labarin zai dakatar da abin sai kuma muka ji daga baya ana cewa ya ina mai ita din kaza kaza manya da yawa da wani kaza da wani kaza da wani kaza to wannan gairu sarahan jamila ne dan lura to kaga wancan zai wahala inda aje an daura din yau kuma yau din mijin ya dawo kaga zai wahala a ce kila ma ya nuna bai ji ba ya ruwo gidansa kawai gara bai rufe gida ba zai buɗe bai da zabe Allah kan ma ya ji labari a kan kashe waya ka a kira shi amma a turo har za su bar gidan ko gwan gwan salamu alaikum gwan gwan yawwa su wani sanda ya faɗa da ƙarfi to kila ma zai da jiyo in shi bai buɗe ba ko yawwa ka ya da rugu ya ko kaje ai za su wani nan sun zo yanzu duk da kowa da kowa ya buɗe <laughs> irin yau ce banza dan na gabar can o sai <laughs> ce ai kai ne banza <laughs> an lura to ala akalla gaga wannan kenan to saboda haka sarahan jamila shine kawai saboda mijinta ya dawo wani ba ta da wani aibu amma gairu sarahan jamila shine bayan saki abu da sharri a ce tana kaza tana kaza ai dama ai kaza ai dama ni dama kawai ne ranar nan an sa ta ne eh, wannan din akwai wata daga baya ma haka ake binta da wannan jifan yanzu kuma kuma mutum ko kunya baya ji waya man to da man dai za taimaka mata za yi saboda kaza kabu kabu take ta yi kaza ta bi wannan kaza to kaga wannan zunubin sai yana da girman gaske haka kawai daga ɗan jin hadiri ya taso ko sai ka je kai wanka kuma da abubuwa eh ai bai kamata ba daman kwata kwata ai bai ma dace ba su ma irin wasu daman kamar da nake cewa ita jahiliya ita ce zafafowa a zo a samu baban yarinya a ce wani ai rishin tawakkali ne mutum ya riga ya mutu ba ku da tauhidi ƙarya kake tofili ne tofili ne ba dai tauhidi ba tauhidi intizari in dagara tunda abin nan matan mafakudai akwai baban su guda a cikin fiɗo da irin yadda yake da sauransu da sauransu an lura kuma duk yadda mace ta ga dama in za ta iya haƙura gashi akwai noman adadi na shekara amma a harkance ya kake gani wasu yanzu ba ga kamar irin su malama muna ko kaga da aka zo cikin ce kan ƙara yin wannan magana ko turu baya duniya to ban da miji a duniya an rufe ƙofa an lura inda ya je mu muna hanya sai suka makus ita ma sai aka ji ana bita da kulli ba zan faɗi bita da kullin da aka yi mata ba ita ma irin ta wacce to daɗa wannan dai shine alal kalla kuma cutarwa ne jama'a duk laifin wannan abin da yake faruwa yana kanwa na'am yawwa yana kan azalumai duk abin da ya faru a wannan ko komai shi ya faru yana kan azalumai mahukunta yana cikin account din su kuma ya amana su kana daratin khairan yara kuma ya amana su kana daratin sharran yara to shine yake cin mana to ai kamar aya ta kare ko Allahu akbar to kenan mun gode Allah Allah ta'ala ka gaggauta kwato mana yan uwan mu kuma wanda irin wayannan abubuwan suka faru dangane da abin da ya shafi da iyalin su to Allah ta'ala ya ba juna ah, hakuri duk cikin jarabawa ne kuma ibada ce kuma kowa daga cikin min ibada ya da wanda ya aura da wanda aka auri a ah, tasan baya nan duka jaraba ce kuma kowa da kalar tasa fatan mu dama Allah ya ba mu ikon cinye gwaji in Allah ya yi mana to ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil faraja